وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو ولا خمسة الا هو ولا ادنى من ذلك لا اكثر الا هو kaga ma'iyya amma duk da kafiri da musulmi da wane ne da meye Allah yana tare da kai da saninsa to ta ina ne kuma zaka ce mani Allah yana ko ina ina ne ka kawo mani dalili guda ɗaya wanda yake bayanin Allah yana ko ina a cikin alkur'ani muna fahimta shi yasa kaga ibnu abbas radiyallahu ta'ala sufyanu saure rahimahullah da suka kawo wannan aya sai suka ce bi ilmihi da saninsa domin ya fara da ilimi ya rufe da ilimi kuma su suka fi mu sanar alqur'ani shin abdullahi dan abbas innan radiyallahu ta'ala nu ba shi ake ce shi turjumanul qur'an ba mai yi wa alqur'an tarjama wanda ba wata aya da ta sauka da inda ta sauka da dalilin saukanta da wanda ta sauka don shi face ya santa aya ba wata aya cikin alkur'ani cikin ayoyin alkur'ani dubu shida da ɗari biyu da ashirin da biyar ba wace aya da ta sauka da lokacin da ta sauka da inda ta sauka da wanda ta sauka don shi da dalilin saukanta face ya sani to shi ne ya ce da iliminsa kai ina ka samu yana ko'ina muna fahimta to wal mu'tazila da mu'tazilawa shugabansu shine wasu ibn mun yi bayani a baya ɗalibin hasan al-basri ne rahimahullah wanda yake suna zaune a majalisi an tambaye sa menene hukuncin wanda ya aikata laifi babba sai kawai shi ya tsaram kafin ko kuma a wata riwayar hasanul basri ya ba da ansa yake cewa lalle wanda ya aikata babban laifi ba za a ce da shi ya kafirta ba musulmi ne har yanzu amma kuma al'amarinsa yana komawa zuwa ga Allah Suna ta'ala in ya so ya masa azaba in ya so ya gafarta masa tsaram sai ce a ne wanda ya aikata babban laifi ba zan ce da shi musulmi ba ba zan ce da shi kafiri ba la ilaha ula wa la ilaha ula Ba haka sai tashi sai koma gefen masallaci waɗanda suke da ra'ayi irin nasa sai suka koma can sai shi malamin malaminsa hasanul basri rahimahullah ke cewa i'tazala anna wasil ibn ata wasil dan ata ya raba jikinsa da mu ya yakice kansa daga mu daga nan ne aka samu tazilawa to muna neman tsarin Allah ya kare mu daga irin waɗannan mutane wal jahamiyya da kuma mabiyan jihan bun safuwa wanda su kuma yana ɗaya daga cikin ra'ayoyinsu su ma ya samo wannan mashabi nasa daga wani mutum wanda ake kiran shi ja'ad bun dirham wanda shi kuma khalid ibn abdullahi al-qasri ya yanka shi ran juma'a ranar idi don daga cikin da'awarsa bai yadda da cewa Allah ya yi magana da annabi Musa ba sallallahu alaihi wasallam daga cikin da'awarsa bai yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya riki annabi Ibrahim alaihi salatu wasallam masoyi ba don haka sai khalifa na wannan lokaci Khalid ibn Abdullah kamar yadda ya zo a cikin nuniyan ibn al-qayyim al-jawziyya rahimahullah ya nazamo wannan yake abin da ciki yake nuna cewa duk wani mutum na ahlus sunna ya ji daɗi da wannan aiki da wannan Khalid dan Abdullah yayi yace bayan ya gama khutba ranan idin layya yace ya ku mutane lallai ko wannan ku ya layya ni ma zan yi nawa layyan amma ni zan yi da ja'ad ne ɗan dirham ya kama shi ya masa yankan rago saboda irin wannan da'awa da yake na cewa Allah bai yi magana da annabi Musa ba Allah bai riƙi annabi Ibrahim Khalili ba muna fahimta shi ne a ƙarshe buru kai yake cewa lillahi darruka ya ake ƙurbanu ma da irin wannan aiki na kusanci da kai ya kai kalilu ɗan Abdullah da an rage ai. to wal jabariya haka muna neman tsarin Allah da mutane waɗanda ake kira jabariya waɗanda suke cewa shi mutum ba shi da wani zaɓi kawai ba shi da komai an sa shi aiki ne kawai wal da waɗanda suke kora ƙaddara duk abin da ya same ka kai ne ka jiyo inda ka yi lissafi ka buga ka duba da abin da ya same ka nan da bai same ka ba muna neman tsarin Allah da waɗannan mutane wa gairihim da wasu su ma waɗanda ba mu sani ba minan na khalafu sunnata wal jama'a cikin waɗanda suka saba wa sunna da kuma jama'a wa halafu dalala suka yi ƙawance da bata wa nahnu minhum bara'un mu ahli sunna wal jama'a ala daw'il kitabi wa sunna mun barranta daga waɗannan ƙungiyoyi gaba daya wahum indana dullah waɗannan mutane a wurin mu batattu ne saboda sun fita cikin sahun annabi sallallahu alaihi wasallam sun saba wa tsawon sahabbai sun kirkiri abin da tabi'ai ba su yi ba waɗannan kuma su ne khairul quruni kamar yadda hadisi ya tabbatar don haka su a wurin mu batattu ne muna addu'a da su da irin masu ra'ayi irin nasu Allah shirye su wa ardiya halakakku ne wa billahi al-isma tsari ga Allah take subhanahu wa ta'ala wa tawfiqu da kuma dacewa don haka littafi ya zo ƙarshe insha Allah kuma da ya kamata mu ci gaba da sahu ne irin na tauhidi ko dai mu sa alaqida bin alwasitiyya ko kuma makamanta hakan na to amma yadda ne bayani saboda akwai abin da muke so insha Allah mu aiwatar ya sanya za mu dan ajiye wannan layi tukuna in mun sanya wancan littafi sannan sai mu sake dawowa in allah ya yadda akan turba irin wannan Abin da muka karanta daidai tun daga farkon littafi har zuwa ga yau din nan da aka sauke shi allah ya bamu ladansa Abin da muka yi kuskure a cikinsa muna roƙo allah ya yafe mana kurakuranmu allah kuma ya taimake mu akan tabbata kan sunna da kuma kwaikwayon turba irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik fili ne na tambayoyi insha Allah dangane da abin da aka karanta na'am wa alaikum assalam wa barakatuh ai son koyi da su yasa muke cewa kanmu ahli sunna wal jama'a domin su su sun kasance tare da jama'a su din nan sun fi kowa kwazon son bin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam don haka sai ake jingina musu ahli sunna wal jama'a wannan kuma babu laifi a cikinsa ka gane ba laifi a cikinsa kwaɗayinmu da son tabbata a kan abin da suke yasa muke cewa da suna jama'a na eh. eh ai ba ƙungiya ba ce dalili an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya ba mu labarin al'umma za ta rarrabu yahudawa sun rabu gida saba'in da biyu mu kuma ya ce al'umman nan za ta rabu gida saba'in da uku dukkanin su finnari illa wahida kowane daga cikinsu yan wuta ne sai guda daya wane ne ma'ana alaihi wa sahabi su ne waɗanda suke akan abin da ni nake akan sa da na. ashe kenan kaga ya nuna za a samu ƙungiyoyi ga fahimta to kuma kungiyar annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbansa ita ce ahlus sunna wal jama'a <laughs> ka gane wallahi a'lam na'am to gashi yau kuma manya ke karanta ta <laughs> in ma haka din ne ga manya ke karanta ta kuma ba gaskiya bane baka ji a karshe babin da ya ce wa hadha dinuna wa taqaduna zahiran wa batina wannan shine addinin mu kuma shine sakankancewar mu a bayyane da boye ashe ya nuna ba don yara ba mai risala ne bayanin da ya yi saboda yara su taso suna kara ne amma shi maganar aƙida ba ta yara ba ta kowa da kowa ce na wa alaikusawa na, na shi ne na gaya maka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya mana bayanin za a rarrabu din ya ce za a yi ƙungiyoyi hadisi ne sahihi ya inganta za a yi ƙungiyoyi yahudu da nasara su tasu ƙungiyoyin saba'in ne da biyu amma mu da yake mu ne ƙarshen al'umma za mu karkasu kashi har saba'in da uku amma duk saba'in da biyu 'yan wuta ne sai guda ɗaya yi bai yiwuwa kowa ya kwamace lalace kowa na kan daidai ba zai yiwu ba dole akwai dai na daidan to da haka kwaɗayin mu da sha Allah muke fatan mu zama daidan muke cewa da suna wal jama'a kuma mun yi bayanin dalilin sa suna haka saboda komai za ka yi in sa hafi al-aql fakrah ya akhi kaulan yuqalu bila dalilin muhkami in baka da hujja ka abu ka da shi dole sai ka yi kokari ka samu abu matsaya ko dai qur'anin ko hadisi ko kuma salafus salih magana kenan ba rakice rakice ba kwashe kwashe ka ɗauko wancan abu ba dalili a ce maka a to mu dai haka haka muka samu abin Na. ba shi huwa ma ana alayhi wa ashabi alaƙar alƙur'ani da hadisi alaƙoƙa ne guda uku akwai ta'akidiyya tafsiriya insha'iyya akwai alaka ta farko ita ce ta karfafawa yani ƙur'ani zai zo da hukunci hadisi ya zo ya karfafa shi waqimu salata wa atu zakata warka'u umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu wa anna muhammadan wa yuqimu salata wa yu'tu zakata gashi ta'kidiyya karfafawa sannan akwai tafsiriya alaka alkur'ani zai zo da abin a dunkule hadisi ya zo ya fayyace shi faman da minkum Shara? to a ina ne za mu gane cewa wancan wata da yake kafin ramadan ya kare ramadan ya kama wani wata ne kafin ramadan Sha'aban ya za a yi mu gane Sha'aban ya kare ramadan ya kama sannan kwanuka nawa za mu yi a cikin ramadan alkur'ani bai bayani ba ya dai ce ayi wa ayi azumi a cikin ramadan to sai da muka koma hadisi sai mana bayanin in eh, sha'aban in sha'aban ya kare har a hadisi ne ma muka san cewa eh ayi watan da ke gaba da ramadan shine sha'aban sannan yakan yi kwana 29 ko 30 fa in gumma alaikum fa akmilu al'iddata 30 yawma in an ba ku gane ba lissafin to ku cika kwanaki 30 to sai mu cika mu tashi da ramadan ramadan din nan kwana nawa zamu yi sunna ce ta nuna mana ramadan din nan ya zamu yi saboda an ce azumi ne kawai ku yi azumi to ya zai azumi muna fahimta to sai aka ce a daga fitowar alfijiri zuwa faduwar rana wannan shi ake cewa azumi ka kaura cewa sha'awa ta ciki da kuma ta sha abin nan ta farji wannan shi ake cewa azumi shine alaka tafsiriya ta bayani akwai alaka insha'iyya ma'ana ta kirkira akwai hukuncin da qur'ani ma bai ce wani abu ba game da shi amma hadisi ya zo ya tabbatar kaman gadon kaka kaka a cikin alkur'ani ba ta da nasibi a rabon gado amma hadisi ne ya zo ya tabbatar da wannan saboda lokacin da abubakar da siddiq radiyallahu ta'ala anhu ya raba gado akwai kaka a ciki bai bata ba sai ta je ta ce ni menene ne da ba bani ba lam ajin laki nasiban fi kitabillah ban samu rabo ba naki a cikin littafin Allah walau wajadtu laki nasiban la ataituki da na samu kina da rabo cikin littafin Allah haƙiƙa rana ki sai akwai Muhammad ibn Maslima radiyallahu ta'ala an sai su to ni ko na shaida wani majalisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba gado ya baiwa kaka ɗayan shida aka ce amma ka gairu tare da kai akwai wani ya ce akwai mugira ɗan shu'ba shi ma yana na aka yi suka zo suka shaida wannan aka sake rabu aka bata haƙƙinta kaga ƙur'ani bai kawo wannan ba muna fahimta to da ƙur'ani ya zo ba samu ba amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai za rarrabu ne kaca kaca amma duk saba'in yan wuta ne sai guda daya kaga an samu kungiyanci na na to wannan ai ya kamata malam ka samu a sai da za a yi ka in shawara ne ka ba su in kuma ma menene a sai da za a yi na ne tambaya ta karshe sai mu baka sarari na alaikun sara na na نعم أم ولن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس صرين دكما أبن دزوتي يتقوى تامسو أطل ما أوحي إليك من الكتاب وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء ولذكر الله in ka koma za a ce maka sallah ne zikirullahi nan sallah ne za a gaya maka sannan eh, ya ayyuhan ladina amanu idanu nudiya salati min yawmil jumu'ati fas'au zikrillah anan ka duba tafasir kaf za su ce maka ambaton Allah ne sallah ba wanda zai ce maka lazimi ne ko hailala ko wazifa babu shi sannan abin da ya sa muke kiran su ahlul ayyukansu ai akwai abin da ko nasi bai tabbatar ba yanzu kai ne ka sha ruwa sai na ce ka sha ruwa ƙarya na ma yanzu kana zaune sai na ce malam kana zaune a tsaye kake ƙarya na ma to a aikin ka ne ya determinin abin da za mu kira ka da shi ai da eh, ka fahimta ni yanzu ina rike da mike sai ka ce malam kana rike da mike to dama ai haka ne aikin da nake akai shine yasa ka kira ni da abin da nake akai ka fahimta to wannan shine wallahu a'lam za mu rasa aya anan saboda lokaci ya tafi kwarai subhanaka allahumma wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka amma malam kana iya maganar ka